ƙabilar fulani cancani akwai halaye da ɗabi'u waɗanda suke alfahari da su wanda muna fata ta kan kungiya za a ci gaba da tabbatar da 'ya'yanta a kansu kuma a yada su ma cikin sauran ƙabilu kuma a ci gaba da riko da jaddada addini saboda irin aikin da su shehu Usman dan Fodiyo suka yi bai kamata a ce ku ko mu ce mu da muka rage daga baya an bar wannan aikin ba akwai abuwa suna tasowa a ƙasar nan na fitintunu da fada kullum tsakanin makiyaya da manoma ya yi kokari duk inda ake a duba hanyoyin da za a zauna lafiya idan kuna magana kare kai shi kansa kare kai idan babu karfin arziki baya yiwa zaka da ilimi da arziki yana cikin abin da zai taimaka muku wajen kare martabar ku da ku a cikin ƙasa haka kuma ku ci gaba da taimaka wajen tsaron ƙasa gaba ɗaya saboda muna cikin hali waɗanda mutane suna ganin ya zama addininsu su zo su afkawa musulmi to irin wannan abu ne wanda duk da rashin sa ba shi da wani magani illa a fuskance shi ba tare da tsoronsa ba idan mutane sun kawo yaƙi yaƙar su ake yi sai an kai su ƙasa shiru da rashin magana a kansu ko jin tsoronsu ba zai hana su abin da suke yi ba wannan fitina ba ta da magani illa yaƙi mutanen nan a kai su ƙasa kuma munan an kawo mana yaƙi kuma mu ma muna cikin yaƙi da su kuma kamata dukkanin musulmi su san cewa yaƙin nan gaba ɗaya ka kawo mana kuma mu taimaka a haɗa kai jami'an tsaro a yaƙin nan idan ba haka ba ba za a yi maganin wannan fitinar ba to muna ganin saboda yadda kuka shirya wajen kare kanku za ku taimaka wajen kare ƙasa kuma duk wani taimako da kuke bukata da goyon bayan sha Allah za ku samu daga wajenmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya